kuma dukkan wannan zama guda shida da muka yi mun yi su ne kan hukunce-hukuncen shari'a da hukunce-hukuncen hankali da hukunce-hukunce daban-daban da aka fi son da hukunci wada'i taklifi da sauransu kuma ba mu faɗaɗa sosai ba kan magana kan hukunci wada'i wanda yake na da kashe-kashe daban-daban to haka ma takalifi yana da hukunce-hukunce daban-daban wanda ba mu faɗa su ba amma mun yi magana mafi muhimmancin ɓangarorinsu haka ma abin da ya shafi hukunci irshadi da maulawi yayin da muka ba da misali da zunubi maulawi ko laifi maulawi da kuma zunubi irshadi ko laifi irshadi domin fahimci mai irshadi yake da shi na bambanci da maulawi haka ma hukuma hukunci hukumati idari a domin mu kammala magana hukunce-hukunci wani lokaci ana su a ilimin usul da wannan ma'ana da kuma ƙari akan haka ma za mu ga suna da wasu A bahasosi da suke da shi kan abin da ake cewa hukunci awali da hukunci sanawi da abin da suke da shi na hukunci al-zahir da kuma annas to wannan dukkanin su wasu basosi da suka shafi basun usul hukunci awali da hukunci sanawi shi ma muna iya ba da misalin sa kafin mu ci gaba da wucewa kan wannan bahasusi da muke yi wannan bayanai da muke yi kan hukuncin da manarsa mai faɗi hukunci awwali ne hukuncin da aka sanya abu akan yadda yake a bisa yadda yake ba tare da an yi la'akari da cewa wani abu ya bujiro masa ba shi wannan hukuncin amma hukunci sanawi shine hukunci akan wannan abin tare da akari da cewa akwai wani abu da ya bijiro masa hukuncin yakan kalli abinda aka yi hukunci aka yi wato abin da hukunci ta'allaka da shi da suka fi sani da mata'allaka hukuma ilimin usul ba muna yin usul ba ne amma dai abin da ya ta'allaka da hukunci misali cin mushe da shan giya dukkaninsu haramun ne wannan shi ne hukunci na farko da suke ce hukunci a wali wato hukunci na farko da yake kan wayannan abubuwan amma idan muka duba ma ga cewa wannan mutumin yanzu yana daji yana ko sahara ko wani waje ba shi da wani abinci kuma zai mutu anan sai mu ce to shikenan yana buƙatar hukunci sanawi yayin da ya ga mushe ko ya ga giya sadaka ga mushe mataccen abu ya mutu ga kuma giya a sahara ba shi da ruwa ba shi da abinci ba shi da komai kuma idan bai ci wannan mataccen dabba ba ko kuma bai sha ah, giyan nan ba wannan yana nufin ya mutu kenan a nan sai mu ce hukunci sanawi ya hau wayannan abubuwa sau da haka sai ya ci mushe ko ya sha giya domin kada ya mutu wannan shine hukunci sanawi yana da misalai bila adadin gasunan masu yawa <clears throat> da da yawa a wurare daban-daban za mu ga hukunci na shari'a ya zo ya ɗauke wani abu ya matsa ya zauna kan gurbinsa akwai hukunce-hukunce daban-daban masu yawan gaske wanda yake muna iya cewa wasu kuma dalilai ne ma su ma da kashe-kashen su masu yawan gaske wanda ma aka yi su a cikin ilimin usul misali dalilin hukuma dalilin wurud dalili da sauransu dai wanda yake yana nufin wani hukunci yakan zo so ya ɗauke wani hukunci imma dai ya kawar da maudu'insa cewa ba maudu'in ba ne imma ya kawar da hukuncin ya ce ba hukuncin ba ne irin wannan kamar istisna'i da za mu gani shi ma duk yana nau'in wani hukunci ne a toge abu a ce banda kaza da sauransu dai to saboda haka a babban muhimmi dai shine musan mai hukunci shine tsari da aka saukar ko aka tsara shi ko aka sanya shi ga rayuwar mutum ta hanyar shar'antawa ta hanyar hankali da sauransu wadaka wani lokaci hankali ne yake sanya hukunci wani lokaci umarni daga ubangiji subhanahu ta'ala wahayi ne wani lokaci yanayi ne shi kansa yake ba da haka maudu'in hukunci mahallin hukunci sai zamanto an tsara shari'a ko an tsara shi ko hankali ya tsara yadda zai kasance ya dace da juna da irin wannan hukuncin yanayi da muke da su a nan za mu gane cewa hukunci awali yana da yawa dokoki masu yawa sukan zo su kawar da hukunci awali su tsaya gurbinsa misali dokar babu cuta ba cutarwa misali shari'a ta sanya mutum ya zama yana iya auren mata sama da ɗaya misali amma idan ya zamanto auren ta biyun zai zama cutuwa zai ko akwai a lafiyarsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa misali sai a ce to shi kenan ba dama ya iya auren mace ta biyu saboda mai dokar ba cutarwa za ta hau kansa a nan haka za mu ga hukunce-hukunce suna da yawa misalin ƙa'ida awali da sanawi suna da yawa sosai kusan misali da muka bayar ma hukunci hukumati na wanda ya ce zai je hako wani abu a wajen da aka hana ko da ko a hukunci awali halal ne amma yanzu kuma ya zama ba cuta ba cutarwa za ta yi hukunci a kansa sai ta hana shi zuwa saboda gudun cutuwa da makamancin wannan daga hukunci hukunci alayi halin mu gane hukunci shi wani abu ne wanda yake muhimmi kuma game da mutum in babu hukunci to babu yan adamtaka ya zama dabba kenan dole zamanto mutum yana da shari'a ta kowane bangare kowace iri ce kowace iri ce wacce za ta iya tsara rayuwar mutane wacce za ta kasance karkashin alkawura ne ko karkashin umarnin ubangiji ko karkashin dokoki na hankali da muka ce dukkan dokoki na hankali su ma suna karkashin shari'a da abin da hankali ya hukunta shari'a yana zama shari'a hankali a gane hankali muke nufi na hankula masu da a matsayinsu na masu hankula ba masu hankula ba a matsayinsu na 'yan al'ada kaza wannan ba shi ne ake nufi da hankali da abin da hankali shar'anta shari'ata shar'anta ba duk abin da hankali na masu hankula a matsayinsu na masu hankula suka shar'anta to wannan hujja ne ba ana nufin duk abin da masu hankula suka shar'anta a matsayinsu na 'yan kungiya kaza ko na 'yan al'adu kaza ko na 'yan gari kaza cewa shi ma ya zamanto hukunci na shari'a ba don a gane wannan muhimmancin sanin hakan fagen wannan yana da faɗi fagen hankali hankali amali ake nufi wanda yake na da faɗi ba hankali na al'ada ba ko na ƙungiya da sauransu to a don za mu ce idan mun duba idan mun duba tabbas za mu samu cewa lallai a matsayin hukunci yana da kima sosai a cikin rayuwar mutum tunda in ba shi mutum zai zama kamar dabba ne sannan kuma wanda ya san hukunci shi ne ya kamata ya magana da shi musamman ma hukunci wanda za a yi da yawon ubangiji da sunan ubangiji da yawa wasu cikin sauki za su ce ai hukunci shi ne kaza ba tare sun duba kowane bangare ba zai iya yiwa al'ummarmu ta saba da haka sakamakon cewa ta saba da duba ɗan littafi guda ɗaya sai ta zartar da hukunci sai ga mutum bai taɓa zuwa makaranta ba ko bai san meye ilimi ba bai san karatu ba amma cikin sauƙi zai duba littafi ya karanta wani littafi sai ji an faɗi wata magana guda ɗaya sai makale wannan maganar sai ya ci gaba da yaɗa ta ya ci gaba da kwazazanta ta ya ci gaba da eh, matsayin shi ya sani da sauransu saboda haka wannan sai barna ta yi yawa sosai misalin abin da mutanenmu suke wa hukunci shine kamar mutum ne wanda yake kawai wani misali da ake barwa wanda ya yanko tumu daga daji na gero sai zo kawai sai ya hau wannan geron da ci da wannan soshiya ta wannan tumu gaba ɗaya cinye ta a matsayin ya an gama gyara komai an gama maimakon ya kai tumu a sussuke shi sannan a sheƙe shi sannan a daka shi a surfa shi a fitar da dusassa sannan a nika shi a fitar da garinsa sannan a kwaɓa sannan a yi talge sannan a dafa a yi tuwo ba kawai ma ai wannan masana ai masa miya a gefe ka ce ga shi an ka maka tuwanka tuwon dawa sai sannan sai ci a sai ce kawai shi da ya samu wannan tumin shi kenan ya gama magana da ya gama magana ko ya take a cikin wani littafi shi kenan baya bukatar duba duk abin da musulmi suka ce abinda ma ba musulmi da ba musulmi suka ce game da wannan magana ko kuma duk wanda wannan magana ta shafa mai suka ce baya bukatar wannan kawai shi kenan zai fitar da hukunci na shari'a ya zama malami musamman al'umma tana da al'ada ta cewa ba ta san mai ishtihadi ba musamman da yake a sarakunan bani umayya sun taskace ishtihadi da malamai guda hudu cewa su kadai ne za a bi a shahadi tare samun wanda suka fi su ilimi da mazhabin da suka fi su ilimi amma suka ce a kawo kuɗi wanda ya kawo kuɗi kenan shi mazhaba su ce za ta zama ta tafi to mazhabobin hudu su ne suka iya kawo adadin kuɗin da aka sanya sai aka ce ta an zartar da cewa wa'annan mazhabobin huɗu su ne kamar da ya fara tarihi su ne za su iya zama mazhabobin musulmi Allah ne ma ya raya mazhabin ahlul bait ya rayu in ba don haka ba shi ma da ya tafi kamar yadda saura suka tafi amma sai zama sabi ne wanda yake daga karkashin gidan manzan rahama mai albarka sai sa sai Allah ya raya shi so da haka har ya ci gaba har yanzu ya zama mazhabi na biyar a cikin duniyar musulmi fatoyin da za mu kawo ba za mu iya faɗaɗawa ba cikin fatoyi kamar yadda muka ce da suke a cikin wannan littafi na hukuncin shari'a na farko kenan na biyu hukuncin shari'a da muke nufi a nan yana nufin abin da ya shafi ayyuka na ibada da wasu bangarori na ma'amala ba duka ma'amala ba sannan har ila yau abubuwan da za mu faɗa shi ma yana iya zama ya zama mashhuri a gun malamai sannan har ila yau littafi ne wanda yake wanda yi shi malami ne daga cikin malamai wanda suke mabiya mazhabin alulbait daga ciki za mu ringa tsakurwa muna nuni saura sai zamantar mutum ya bi malamin da yake koyi da shi abin da aka fi da takalidi domin ya san hukuncin shari'a da ya kawo game da wannan idan an jima za mu ci gaba in allah ya da don nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh